Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Laraba 29 ga watan Yulin shekara ta 2020. Sarfil Hashin Gumel ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta amince da zaben sabon sarkin Bacama. Za ku ji kowa ne ne. muna ɗauke da rahoto na musamman game da farashin ragunan babbar sallah sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar ghana amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna mai assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau laraba wani rukunin musulmai da basu da yawa suka isa birnin makka domin fara gudanar da aikin hajin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus maimakon sama da mutum miliyan biyu da ke zuwa aikin hajji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin islama hukumomin ƙasar sun taƙaita aikin hajjin bana ga 'yan ƙasar saudiya da baƙi mazauna ƙasar mutum dubu ɗaya kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata an yi wa mahajjatan da shekarunsu suka kasance tsakanin ashirin zuwa hamsin wajen cutar covid-19 gabanin shigarsu makka inda aka buƙaci su killace kansu tsawon mako biyu a dukkanin otal ɗinsu kafin su iya gudanar da aikin hajjin. Kazalika za a buƙace su da su sake killace kansu tsawon mako guda bayan kammala aikin hajjin. 'Yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara. ana sa ran mataimakin shugaban kasa mike pence zai kai ziyara jihar north carolina a yau laraba an assasa kudurin gwamnatin trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus ofishin pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin raleigh inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu kana zai halarci wani zauren tattaunawa domin duba irin matakan kariya da aka ɗauka a makarantar. sake buɗe mu domin yaran mu su koma karatu ne abu mafi a'ala ga 'ya'yanmu pence ya ce a yayin wata ziyara a indiana ya kuma ƙara da cewa yin hakan ya fi dacewa ga iyalan da ke aiki wasu daga cikin tsarin makarantun kasar mafi girma ciki har da los angeles atlanta da houston tuni suka bayyana cewa za su koma karatu amma ta yanar gizo ne kawai ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar covid-19 a birnin da nan na kasar vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba gabanin hakan jama'ar kasar sun kasance cikin yanayi na natsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya a halin yanzu sabbin alkaliman waɗanda suka kamu da cutar sun sa hukumomin ƙasar ta vietnam cikin yanayi na rudani kan yadda cutar ta kasance cikin al'ummar da yadda mazauna garin suka harbu duk da cewa mafi akasarinsu ba sa tafiye-tafiye ita dai vietnam ta kasance abin sha'awa ga ƙasashe da dama musamman kan yadda ta yi maza-maza ta ɗauki mataki a lokacin da cutar ta ɓarke inda har ta ruwaito cewa babu wanda ya mutu sanadiyar annobar sai dai kuma ƙwararru sun ce akwai yiwuwar cutar ta iya sullubewa ta wata kafa fitaccen ƙwararren masanin cututtuka masu yaduwa na amurka ya yi gargaɗin cewa yayin da ake samun nasara mai ma'ana a game da samar da rigakafin cutar covid-19 a faɗin duniya ya zama wajibi mutane su kasance sun gamsu da sahihancinta a wata hira ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labarai na associate press a daren talata ma'aikacin cibiyar lafiya ta ƙasa dr anthony fauci ya ce aikin samar da maganin cutar na sauri lura da yadda ake bukatar maganin cikin gaggawa sai dai ya ce mai yiwuwa hakan zai iya sa a nuna damuwa kan rashin ingancin maganin fauci ya ce sai an yi aiki tukuru wajen wayar da kan al'umma don a kwantar musu da hankali muna so mu tabbatar cewa ba mu ɓoye wa mutane komai ba muna kuma so mu gamsu da cewa saurin da ake yi na neman maganin ba zai hana a tabbata an kiyaye lafiyar jama'a ba sannan ba zai sa a karya ka'idojin da binciken kimiyya ya shimfiɗa ba daga ƙarshe jaridar new york times ta ruwaito cewa masu satar bayanai 'yan ƙasar china sun yi ta yin kutse a jerin na'urar kwamfutan fadar vatican tun daga watan mayu a wani abu da ake gani yunkuri ne na yin leƙen asiri gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da cocin roman katolika za ta yi da ƙasar china mai bin tsarin kwamisananci jaridar ta ruwaito cewa wannan kutse da wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa na amurka mai suna recorded feature ya gano ya kasance kasance karin farko da aka kama masu satar bayanai dumu-dubu suna kutse a kan vatican da wani rukunin wakilan fadar da ke zaune a hong kong wanda ke tattaunawa da kasar china akan matsayin coci a kasar ta sin jaridar ta ce ƙwararru a fannin tsaron yanar gizo na recorded future suna zaton masu satar bayanan suna yi wa gwamnatin sin aiki ne labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Adamawa ta amince da zaben Mr. Daniel Shaga Ismaila a matsayin sabon sarkin Bacama kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz. Yanzu haka dai a iya cewa kashin tika-tika tek da miko gwamnatin jihar Adamawa ta amince da zaben Mr. Daniel Shaga Ismaila wanda tsohon jami'in hukumar yaƙi da sha da mafatocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ne NDLA a matsayin sabon sarkin Bacama wato Hamma Bacama. Zaben nasa dai ya ko biyo banka da kuriyar da masu zaben sabon sarki da ake kira zake suka yi inda shi da cikin tara suka rattaba hannu na zaben Mr. Daniel Shaga Ismaila a matsayin wanda zai mai gurbin sarkin da ya rasu a watan jiya Homer Steven Irmiya. To wai ko mai shugabannin al'umman Bacaman ke cewa ne game da wannan amincewa da gwamnan jihar Ahmadu Umar Fintire a yanzu Chief Mouse Matthias da ke zama zumbale ta Bacama. wanda shi ke magana ma da yawun fadar masarautar. Babban kira dai zai tafi ga wayar da suka nemi sarauta. Tun da dukansu daga cikin gidajen sarauta guda shida ne kuma dukansu ubansu ɗaya ne kaga ya kamata wanda ba su samu ba su yi hakuri su taimaki shi wanda ya samu a hada kai don a sami zaman lafiya don na shiga cikin gardama ana ta zuga yara su yi shaye-shaye su yi ta barna ba zai yi kyau ba kuma mun kasar na cikin wahala sosai abin da ake nema shine zaman lafiya a bude kasa yadda mutane za su sami zaman lafiya irin wanda muka saba da shi tun da mun zauna lafiya da mutane ne wanda ba ba da me zai hana mu zauna lafiya da su yanzu zaman ba da 'ya'yansu da suka haifa zaman lafiya shi ake so a sami zaman lafiya kasa ta sami ci gaba musayi komi amfanin gona ya bukasa a more arzikin da Allah ya ba Kamar yadda ke ma a tarihi da kuma al'adar bace ma gidajen sarauta shida ne ke neman sarauta inda ko aka shafe fiye da makonni biyu ana laluban wanda zai zama sabon sarki kuma ya zuwa yanzu tuni sauran al'umman jihar suka ma soma tufa albarkacin bakin su chief emmanuel bello tsohon dan majalisar wakilai ne ya yi fatan cewa da farko dai ina so in yi ma mutanen numan federation gaba ɗaya ta'aziyyar tsohon sarki da ya rasu allah ya ji kansa ya gafarta masa na biyu shine uh, wannan sarki dai dr daniel uh, sama'il mutum ne wanda mutumin kirki wanda na san shi da dadewa kuma mai nutsuwa kuma wanda yake da sarauta a jikinsa kuma in allah ya so ya yarda ba za a ji kunya da shi ba na fatan allah zai taimaka mishi ya bashi tsawon rai ya bashi lafiya kuma na son yi godiya ga wanda suka zaɓe shi wato Makers na mutanen numan da kuma gwamnatin uh, adamawa da ta uh, tabbatar mishi yanzu haka za a ma shafe kusan mako guda ne ana wa sabon sarki wankan al'ada kafin daga bisani a yi bikin naɗi yayin da ko za a ma zo da ido a ga irin kamun ludayinsa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gai da ibrahim abdulaziz to kafin muka yi ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan virus corona yunwa corona tanshin gida-gida in ma cutar ta kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na 'yan maza da sababin virus yau ga dangi guri daya

talakawa cutar ku za ta kashe gida gida. Mata ke zaman gida yanzu ku yau ma na yau. Sanadin coronavirus yau gadon ke guri ɗaya. Wasu matan na farin ciki ne za a yau ta zo kusa kusa. Mai gida baya da lokaci na iyali tafi a ƙasa-ƙasa. da asuba ɗayan dare sannan yayo gida. Mata ke zaman gida yanzu ku ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau gadon gehe. Komai ya da mulmule ba makarantu babu kasuwa. Nima an barka ka kasa kwastoma na tsoron zuwa.

To a daidai lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke shirin babbar sallah, wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol ya duba mana yadda ake sayar da dabbobin sallah ya kuma haɗo mana wannan rahoton na musamman. Tun shekaru da yawa masu sana'ar dabbobi musamman raguna a wasu kasashen Afirka kamar arewacin Najeriya suke safarar raguna zuwa kudancin Najeriya a lokutan sallar layya, sallar karama, bukukuwan Kirsimati, Maulidi da ma bukin Easter. Wani lokaci masu raguna kan yi sa'a, raguna na tsada kuma raguna su kare an sai karkaka. Wani lokaci kuma raguna na arha su yi kwantai har a koma da su arewacin Najeriya da ma wasu kasashen waje a yayin da wasu ke cewa ragunan na tsada wasu 'yan kasuwar kuma suna cewa ragunan arha suka yi. Na ziyarci kasuwar dabbobi da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan don in ji yadda farashin raguna shike a wannan shekara. sunana ya gana mai niya. Daga wace jiha kake kawo wannan rago? Daga jihar Yobe da ke fitowa da wayannan raguna. To yaya batun farashin raguna a wannan shekara? Gaskiya wannan shekara farashin ragunan namu ya fi duk da. Suna da kware da gaske. Me yasa suke tsada? Eh dalilin wallahi Boko Haram ne ya hana mana wannan al'amarin nan a kwantar da hankali. Suna koran mutane duk sun kore mana mutane sun kakkashe mana mutane madabobin ma da kazan wanda aka dauka. Ba mutane kuma ga dogon rani da muka shiga shi yasa dabobin suka mace wasu. Yanzu kamar wannan rago zuno ake taya shi. A yanzu wannan garin ragunan nan muna iya sai da dubu ashirin da biyar saukin sa ne saboda dama sa dubu ashirin da biyar yana wannan wannan fa kamar wannan zai yi dubu ashirin wancan babban fa wannan babban zai ya kaiwa dubu hamsin yanzu muna ya sai da an ba ka sai da haka nan ba saboda kuɗin mota da sauransu ba ka samu fitowa wancan karami udan can fa wancan udan da kai ganin shi ma zai ya kaiwa dubu sha biyar karamin sa dai kenan waɗannan da ka faɗa farashin su kamar babban wannan a shekarar bara farashin su kamar nawa ne ka gan shi na bara dai gaskiya bai wuce talatin ba amma ka gani bana zai hamsin to wannan fa wannan karamin a bara bai sha biyar ba amma bana kaga shirin da biyar yana yi. to yaya batun kwanta tun da wata shekara ana kwantan raguna a koma da su arewa. eh to ya za mu za mu iya diba mun mu koma kuma mu sake kiwon wanda Allah ya raya raya da shi mu gani. ni suna Abubakar Zakir bugar Tambol Local Government sana'a ta rago. tun shekara nawa kana sana'a rago. yanzu insha Allah na kai shekara goma sha biyar ina sai da rago. to yaya farashin rago yake idan aka kwatanta shi da shekarun baya. to gaskiya a dukkan alamu bana insha Allah muna tunanin ya hito inda ya hito tsada. tasa dubu hamsin arba'in talatin da biyar abin da kai ashirin da biyar to irin masu girman nan manya-manya irin waɗancan fa dubu ɗari da hamsin dubu ɗari dubu tamanin dubu tasa'in to me kawo tsadar rago saboda wannan cutar ta coronavirus da ta haddasa hakan ga shi ya karasa komi ya ɗaga ya sa rago ya tsada to ya masaya ana mutane na zuwa sai to lalle suna zuwa a hankali a hankali insha Allah kamar yanzu ka sai da rago nawa kai kamar insha Allah ina tunanin tsakanin jiya da yau an sai na sai rago ya kai guda goma sha biyar kuɗi hannu ko bashi kuɗi hannu a suna sunana abubakar umar birnin tudu an ka local government a jihar zamfara state kai mai sana'ar raguna ne ni mai sana'ar raguna ne yanzu raguna ka kawo eh na kawo raguna ne kamar guda nawa ka kawo na kawo guda ashirin duk shekara kana zuwa duk shekara ina zuwa to yanzu yaya ake sai da raguna a wannan kasuwa ta akinyele ibadan to gaskiya ana sai da raguna a hankali a hankali kuma farashi na taya daidai da muka su kuma shi na tsada ko shi na arha to gaskiya na dan taya ba tsada kuma ba arha ba amma dai muna sa ran ya tsada Allah su yanzu ka sai da wani abu ai na sai da rago ka sai da na sai da rago biyar nawa nawa ka sai da su na sai da na dubu hamsin na sai da dubu sittin na sai da dubu saba'in yanzu kamar wannan uda yana nawa yanzu wannan uda insha Allah yana da dubu ashirin da biyar dubu talatin shekarar bara fa a shekarar bara dubu ashirin ne wancan babban jan uda fa wancan jan uda a bana na sai da shi saba'in saba'in da biyar bara ka ta hamsin n'a ka gani me ya kawo tsada raguna abin da na ka gani to karamcin su ne na gani alama sun ka dan kara kamar an rage kiyon su daga arewa ne ko kuwa a'a ina ganin daga matsalar rahe boda ne saboda an hana shigowa da raguna daga Nijar irin kozaye din nan marasa nama din nan don shi na sa shi so gani suna sai da alhamdun ko namu sai su daraja amma bana namu alhamdulillah gurgudu ana taya Muhammadu Sani daga jihar Katsina to ya farashin rago yake farashin rago a Katsina gaskiya bana ya hi bara sauki saboda yanayin ba kuɗi yanayin shekara da ake ciki ba tunda a can Katsina rago na sauki to anan Ibadan fa da kuka zo yanzu to mu dai nan Ibadan gaskiya yana dan yin da ya tsada amma ba dai kamar da ba dai kamar bara ba nake gani to ku kuna sai da sauki yanzu to muna sai da sauki wala muna sai da sauki eh Alhaji Bala Ahmed ni sana'ar rago nake shekara nawa kana sana'ar rago zan samu 25 akalla to ya kaga sana'ar rago take idan ka kwatanta ta da shekarun baya to lallai shekarun baya da wanga shekaru na yanzu ba zai zo dai ba saboda shekarun baya lallai rago ya an samu abinci da shi bakin gwarwado kana nufin me kenan eh lallai shekarun baya rago ya shi tsada yanzu ka rago domin Allah ba ba tsada yake ba ba kamar bana ba kuma ba kamar bara ba a nan ibadan kenan ko ibadan arewa ma haka idan wasu jihohi sun ce shina tsada ne eh to ka san kowa da irin yadda yake yanayin jihar su lallai mu dai muna ganin ma yanzu bai tsada arewa nan din ma baya tsada lalle muna sha mai da rago gida ni kai na shekarun baya saboda rashin ciniki yayi tsada yayi tsada lokacin kudin ka ba su dawowa sai dai ka koma da shi mansur ibrahim ka dade kana sana'ar rago kwarai kauna dade na haura ma shekara 20 yana kawo rago tun daga tsohuwar bodija ha kawowa nan a kinyale abinda nake yi kenan duk kuma duk shekara tun da kasuwar nan ta dawo nan wurin sabuwa a kinyale ban taba fashin kawo rago nan ba. masu sai da raguna da yawa suna cewa suna hasara ka taba yin hasara wajen sai da rago? warai kau na taba yin asara. wace shekara ce kai hasara? ka ga bara na yi asara ta haura ta dubu ɗari da ishirin. shekarar da muka dawo nan na yi asara za ta kai ta dubu ɗari da hamsin a nan wurin. to duk me ya kawo wannan hasara? abin da ke kawowa za ka je je can arewa ka sau rago ka zo nan bai mai da kuɗinsa saboda mu dai abinda muka fi kuka da shi yawan cushewar da ake yi yau a kawo gobe a kawo kullun sabkale ba dare ba rana shi ke kawo asarar rago amma in ba dan haka ba wallahi ta falke da sai ya yi dariya ya dira kafa shi ma wallahi tallahi saboda riba wallahi ba sai ya zan ci bata ma abinci wallahi ko ya rike man sanu nan gobe sai da ma wallahi ba ta abinci kaji na bata abinci ni madu ne sunana daga ina ka kawo rago daga difa ce kasan Niger ce kamar rago nawa ka kawo rago diyawa muka kawo trela ya kai daya biyu ma in mun kawo ibadan ba to ya kasuwa take gaskiya ba ciniki yanzu ko tai ban fara ba kai ko daya ban sayar ba to masaya ba su zuwa ne eh akwai su suna shigowa amma farashin mu nan ma na can din ma bai kai ba to rago tsada yake kenan koko arha gaskiya a can wajen mu yafi tsada yafi nan ibadan yafi nan ibadan tsada yanzu ya za da ragunan kenan to ga sunan dai tsina nan Ga mu lallaba mu ga abin da Allah zai yi kafin zuwa gobe to kuma duk da hali ya za ku yi eh gobe dai mu fara mu gani ya ka taba yin kwanta rago a ban taba yi ba ana ka gani me ya kawo rashin kasuwa rashin kasuwa to wa ya sani yanayi ne ya bambanta can wajen mu din daguna suna da dan ada amma nan kuma suna da sauki sosai muna ga sunana ne Abdulrahman Adefonso me ya kawo ka nan a kinli kasuwar dabbobi na zo sayan dabbobi ne kuma na ga dabbobin kuma sai tsada da yawa rago ka zo sai ko akuya rago na zo duba kuma ragon bai ya kasa siya na nawa kake son ka saya kamar na dubu talatin nake so amma dai na dudduba shi tsada yake yi kamar na dubu arba'in dubu hamsin nake samu to can bara ka sai rago na sai rago mai hara na siya bara kamar na nawa ka sai kamar na dubu ashirin na siya bara ana ka gani me ya kawo tsadar rago to corolla wanda yake duniya shine kawo tsadar raguna yanzu nan saboda corolla nan ya bata din nigeria. to amma ga wasu masu raguna na cewa ba su ma samu an taya musu ba ba kuɗi ne Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gai da Hassan Umar Tambol yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasar ghana jordan ayew ya nuna cewar ya ji wani irin karamawa bayan da ya lashe lambobin yabo guda uku a crystal palace ayew dai babu shakka shine dan wasa da ya fi saura duk birgewa kakan bana a cikin jerin 'yan wasan eagles dan wasan na ghana ya zira kwallaye tara a cikin raga a wasanni guda 39 wadda ya iza mazajen faman na roy hudson zuwa matsayi na goma sha hudu a ƙarshen kakan bana ayu mai shekaru 28 ya nuna bajimta a kakan na bana kuma bai tafi ba tare da an sanda abin da yake yi wa klabin ɗinsa shekarar nan ba saboda ya lashe kyautar ɗan wasan 'yan wasa na shekarar sa'an kuma ya lashe kyautar dan wasa na club ya kuma lashe kyautar wadda ya fi zura kwallo wadda ya fi kyau bana sama da 'yan wasan ɗiyan ƙasar ghana guda talatin a ƙasar indiya na bukatan cikin hanzari shugaban ƙasar ghana na akufa ado ya taimaka musu saboda sun kasance a can cikin ƙasar ta asiya ba su san abin da suke ciki ba a dalilin barkewar cutar coronavirus ranar da rana kuke wucewa richard hansen dai ya nuna ainihin imautarsa a dimapur ranar ya gabatar da kukansa ga shugaban ba akufu ado ya yi tsakani domin ta kwaso shi da wasu sauran 'yan wasan Gana guda talatin a can kasar accra house of oak ɗayan jigo a premier league ɗin ƙasar Gana ta ɗaura aniyan naɗa sai odantin a matsayin mataimakin mai koyar da klabin ɗin wasa domin a cikin gibi na tawagar 'yan fasaha da edward ni odum ke jagora klabin dai ta kasance ba ta da mataimakin mai koyarwa a kakan shekaran bana gabanin dakatar da ligin din a dalilin cutar coronavirus Odam today wanda tsohon dan wasa ne na club ya yi aiki da tawagar da yan fasaha karkashin dr yamuta maklo kuma zai yi komowarsa na biyu kenan a club din gwamnati za ta iya sauƙaƙa haramci da aka ɗibiya wa wasannin ƙwallon ƙafa a nan ƙasar zuwa ga kwata-kwata shashanti da za su wakilci ghana a gasar cin kofin afirka da kuma confederation cup bayan na dakatar da wasannin ligin din kasar nan a ranar lahadi shugaba na na akufa addo ya ba da sanarwar cewar black maidens da black princesses da kuma black stars su soma shirye-shiryen su na ainihin wasannin su na kasa da kasa a cikin watan satumba wannan ra'ayi ya jawo kiraye-kiraye ga club club da soma samun horo amma dr isa ya naci ciwon sakamako na kawo sassaucin ga kungiyoyin na matasa na ƙasa zai zama wani mataki da zai sa kwatakwa da ashanti gold su soma shirye-shiryensu da wannan labari na ashanti gold da Asanti kwatakwa muka so karshen labarin wasannin na yau ridwanullah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaidar Duwan Abbas da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A yau Laraba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus. maimakon sama da mutum miliyan biyu da ke zuwa aikin hajji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin islama hukumomin ƙasar sun taƙaita aikin hajjin bana ga 'yan ƙasar saudiya da baƙi mazauna ƙasar mutum dubu ɗaya kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata 'yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara ana sa ran mataimakin shugaban kasa mike pence zai kai ziyara jihar north carolina a yau laraba an asasa kudurin gwamnatin trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a kara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus ofishin pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin raleigh inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu. Ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin da nan na ƙasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba. Gabanin hakan, jama'ar ƙasar sun kasance cikin yanayi na natsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.